daga nan birnin washington dc sashen hausa na murya amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60 25 da kuma 19 a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu ware barkan ku da fatan kun wuni lafiya mahmud lalu ne tare da maryam dauda muka sake dawowa a daidai shirin mu na karfe 9 da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato 8 da rabi kenan agogon ghana a dubi ishu na employment na matasa yan fawa an mai da wannan harkar an yi sabatizing tunta ta koma harkar siyasa wannan abu ne wanda zai kawo matukar ci gaba musamman a wannan lokaci da mutane matasa suke ta korafi akan rashin sana'a wasu 'yan najeriya kenan suke bayyana ra'ayinsu dangane da wani umarni da shugaban najeriya muhammadu buhari ya rattaba wa hannu kan soke shirin bada takardar visa ga ma'aikatan kasashen waje waɗanda najeriya take da ƙwararru irinsu a wani mataki na bunƙasa hanyoyin samar da ayyukan yi dangane da haka muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan irin wato waɗanne irin hanyoyi kuke ganin gwamnati ya kamata ta bi wajen magance matsalar rashin aikin yi musamman ma tsakanin matasan najeriya lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alamar ƙari wato plus sai a jiro lambar sannan muna tafi da labaran wasanni amma da farko ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kwana ɗaya kafin a fuskanci barazanar dakatar da harkokin gwamnatin Amurka, shugabannin Majalisar Dattijai sun cimma yarjejeniyar da ta samu goyon bayan duka jam'iyyun ƙasar biyu yau Laraba, wadda za ta samar da kuɗaɗe ga gwamnatin tarayyar ƙasar har na tsawon shekaru biyu, amma ta ƙyala batun shige da fice mai sarƙaƙiya. Shugaban 'yan jam'iyyar Democrat marasa rinjaye a majalisar mai wakiltar New York, Chuck Schumer, ya ce dukanmu mun cimma yarjejeniya mai kyau ga jama'ar Amurka. Yarjejeniyar za ta bunƙasa kashe-kashen kuɗin gwamnatin Amurka a fannin tsaron ƙasa da kuma ayyukan cikin gida da dala biliyan uku cikin shekaru biyu, abin da zai kawo ƙarshen shekarun da ake taƙaita kasafin wanda 'yan republican suka ce yana kawo cikas ga harkokin soja su kuma 'yan democrat suka ce yana shafar talakawa Shugabannin Majalisar Dattijan sun yi aiki tukuru ganin wa'adin kudaden da gwamnatin tarayya take kashewa zai kare da karfe 12 na daren Alhamis in har ba a samar da wani kasafin kuɗin ba. Amurka za ta fuskanci tsaiko cikin harkokinta a karo na biyu a cikin 'yan watanni. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya faɗa a yau Laraba cewa nan ba da jimawa ba Amurka za ta sanar da sanya takunkumi mafi tsanani kuma da ba taɓa amfani da irinsa ba da zumar karya tattalin arzikin Koriya ta Arewa. da yake magana bayan su gana rawarsa da prime ministan kasar japan shinza abe pence ya ce amurka za ta ci gaba da matsawa koriya ta arewa lamba hasi ta daina shirin makamanta na nukiliya da makamai masu linzami gaba daya mataimakin shugaban bai bada karin bayani ba akan fannonin da takunkumin zai shafa ko lokacin da za a sanar da su a halin da ake ciki kuma yar uwar shugaban koriya ta arewa kim jong un za ta je koriya ta kudu cikin makon nan don wasannin motsa jiki na olympics da za a yi a pyeongchang Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya yi ganawa kwanaki biyu a jere a yau Laraba tare da mataimakinsa Cyril Ramaphosa. abin da ke ƙara ruruta raɗe-raɗin da ake yi akan cewa shugaba zuma zai yi murabus Ramaphosa wanda a watan Disambar shekarar da ta gabata ya maye gurbin Zuma a matsayin shugaban jam'iyyar African National Congress, jam'iyya mai mulkin kasar, ya ce suna sa ran kammala tattaunawarsu su kuma ba da rahoto ga kasar a 'yan kwanaki masu zuwa. Zuma ɗan shekaru saba'in da biyar da haihuwa wanda ya yi watsi da kiraye-kirayen da shugabannin jam'iyyu suka yi masa akan ya yi murabus. Yana jagorar ƙasar har na tsawon shekaru tara masu cike da faɗi tashi, ciki har da koma bayan tattalin arziki da kuma zarge-zargen cin hanci da rashawa. a halin da ake ciki kuma hukumomi a kasar kenya sun ta sakeyar wani dan majalisar kasar daga bangaren 'yan hamayya zuwa kanada saboda ya halarci bikin rantsar da shugaban 'yan hamayya raila odinga wanda na je kana yi ka ne kasar ta ɗauki wannan matakin ne sabanin umarnin kotu na cewa a gabatar mata da dan majalisar a yau laraba Iran ce ƙasa ta baya-baya da ta yi kira da babban murya akan kasar ƙasar Turkiyya ta kawo ƙarshen ayyukan soja a Siriya akan mayakan sa kai na kudawa na Siriyan. dangantaka tsakanin turkiya da iran ta dan inganta a baya-bayan nan amma kuma ana gani iran na kara nuna damuwa akan rashin tabbas kan tsawon lokaci na ayyukan da dakarun turkiya za su yi da kuma muradin ƙasar kiran da shugaban ruhani ya yi a kan kawo ƙarshen ayyukan soja ya biyo bayan rahotannin cewa an yi wani mummunan ba ta kashi tsakanin dakarun turkiya da mayakan sa kai da ke samun goyon bayan iran a a cikin makon nan minista harkokin wajen turkiya mevlut cavusoglu ya je iran ya wato a yau laraba don ganawa da takwaran aikinsa muhammad javad zarif ana ganawa ne don tattauna batun haɗin gwiwa don a warware rikicin yakin basasar da ake yi a siriya labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To a Najeriya jama'a kasar na ci gaba da nazari da kuma tsokaci kan umarnin da shugaban kasar Muhammadu Buhari ya rattaba wa hannu a kai a fannin samar da ayyukan yi wanda ya soke shirin bada takardar izinin shiga kasar ga waɗanda mutanen da ke zuwa aiki Najeriya da kasashen waje waɗanda kuma akwai ƙwararru irin su 'yan ƙasa. fadar shugaban kasar ta najeriya ta ce ta ɗauki wannan mataki ne domin faɗaɗa shirinta na samar da ayyukan yi daga abuja ga rahoton da wakilinmu wato madina dauda ta aiko mana Wannan mataki da shugaban ƙasa ya ɗauka na rattaba hannu a dokar samar da ayyukan yi ya ɗauki hankalin masu nazari a kan al'amuran yau da kullum da ma matasan Najeriya inda suka yi bayanan tasirin dokar tare da ayyana muhimmancinsa ga ƙasa. Dr. Jibrin Ibrahim jami'i ne a cibiyar inganta demokradiyya ta NDI. Doka ne wanda dama can yana cikin dokokinmu ba a aiki da shi ne kawai. na farko abin da dokan ya faɗa shi ne in za a ba da kwangila kamun a ba kamfani da ya fito daga waje a duba ko akwai kamfani a Najeriya da zai iya yin wannan aikin. Ƙididdiga ta nuna cewa rashin ayyukan yi sun ƙaru daga kashi goma sha shida cikin ɗari zuwa kashi goma sha takwas. To ko menene matasan Najeriya da rashin abin yi ya fi shafa suke cewa? Da farko ga Khalid Ismail, jigo ne a reshen matasa ta jam'iyyar APC. Kifi na ganin ka mai koma. menene dalilin da ya sa muka faɗa haka akwai abubuwa da yawa da ya taso a ƙasar nan wanda yau gwamnatin nan tana neman shekara uku da shiga ofis da kama aiki amma abin da duk yake faruwa abin mamaki a dubi ishu na employment na matasa 'yan fawa an mai da wannan harkar an yi sabatizing dinta ta koma harkar siyasa su wannan abin ya zama siyasa kenan ba empowering din matasa ba sai kuma abubakar bestu a gaskiya wannan mataki da shugaban kasa ya dauka abu ne da aka dade ana jira saboda a cikin bayani da aka gabatar a takaice abin da ya ya sanya hannu bisa wannan kudirin shine don ya tabbatar da cewa ya farfado da matasan ƙasan nan da kuma masu bukatan ayyuka musamman wadda ya shafi aikin wato fasaha da kimiyya da kuma sauran ayyukan hannu. Da Abubakar Sadiq Surumbai. Wannan abu ne wanda zai kawo matukar ci gaba musamman a wannan lokaci da mutane matasa suke ta korafi akan a rashin sana'a ba aiki ba mutane sun gama makaranta kuma babu abin da za su yi. to kinga idan aka samu dama wannan abin ya tabbata kuma ya zama ba wai magana bace ta yaudara magana ta tabbata ta zama gaskiya to mu gaskiya wannan abin farin ciki ne a wurin mu. abin jira a gani shine irin tasirin da wannan doka za ta yi wajen rage zaman kashe wando da matasa ke fama da shi a najeriya madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya kaji kalanguna canza faɗi yake sha tagumi da yake ci. To ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogo anan na cewa karfe hudu na yamma ne saura kusan minti ashirin. Kafin mu buɗe layukanmu a ci gaba da shakatawa da wannan waka. yara gumi na nake Masu zuwa ofis koye ofis, masu zuwa gona koye gona, lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ci. nan na hau doki na hau keke ina bisa babur yanzu gani akan motoci na tabbata gobe na duke mm, kuma kowa ya miƙe dangi ku tattali ku neme na kanku gama kowane gobe na yake ce kayan yara yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe 4 na yamma saura kusan minti 18. Lambar da za a kira da ita ce biyu 2 biyar biyu shida biyar biyar ga kira mun samu daga Kaduna. Wane ne kan layi? Assalamu Amin wa alaikum salam. sunana prince abubakar daga nan garin kasuwan magani a jihar kaduna tarayyar najeriya to muna jin kamar abubakar babu shakka dangane da wannan sanya hannu da shi shugaban kasa ya kan waɗannan kudurori na tabbata za su taimaka kwarai na ganin cewa an samar da ayyuka ga matasanmu la'akari musamman da yadda muna da matasan azubi waɗansu da jam'insu ma har sun kammala manya-manyan makarantu ba ba ayyukan yi a bugu da tsari ga kuma waɗansu matasan azubi waɗanda ma ba su samu damar yin karatu kuma ba kuma babu ayyukan yi na tabbata waɗannan dokoki da shi shugaban ƙasa ya sa hannu za su taimaka kwarai da gaske na ganin matasan namu sun samu guraben ayyuka domin ganin cewa an magance wato zaman kashe wando a tsakankanin matasan namu baki da fatan mu Allah ta'ala ya sa to madalla mala abubakar mun gode daga kaduna nan bar mu je kwantagora jihar neja wane ne kan layi abubakar ne yawa to muna jin ka abubakar wallahi na kai ka biyu ina kiran ku ban kama ku sai yau yanzu dai ni ina miƙa godiya a tare ku Allah ya ƙara muku fahimta to muna godiya malam abubakar daga kwantagora da fatan wata ran zaka kira ka bayyana ra'ayinka lambar da za a kira ita ce biyu sifili shida biyar biyar ka kira mun samu daga bauchi wane ne akan layi assalamu alaikum sunana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi wa alaikum salam ala ayuba muna jinka a to na har Allah babban abin da shugaban kasa ya yi ya kyauta kuma ya yi daidai yana da kyau duk wasu 'yan najeriya su rika aiki a cikin gida ba wai sai sun fita waje ba saboda muna bukatar matasa ɗimbin matasa su rika aiki a cikin gida najeriya malayi ba eh, dokar ta ci hana takardar izinin shiga ƙasa ne ga ƙwararru 'yan ƙasashen waje waɗanda akwai irinsu a gida wato ba bukatar aikin 'yan kasashen wajen kenan eh kwarai kwarai da gaske ina da sha'awun su aiki a gida Najeriya ba sai sun je kasar waje ba tuma da lamun gode a ah, malam ayuba daga Bauchi bari mu je ah, sake komawa jihar Kaduna wane ne akan layi Hello. Sunana Murtala, sunana Murtala Chofin da Rice kuma daga nan garin Kargodam na kira waya nan kusa da garin Jaji a Kaduna Najeriya. To muna jin ka Murtala. To gaskiya mun mun riga mun san dawa mai girma shugaban kasa mai kokari ne kuma haziki ne kuma kaga wannan sa hannu da yayi gaskiya ya daidai amma ba sai ya rika dibiya ya gani shin aikin da aka bayar yana zuwa wajen matasan saboda kayan da Allah wasu zai ba da aikin amma ba su ba kowa sai dai su ba na kusa da su wanda suke tare da su ba za su rika bazawa matasan su samu ba to a layin murtala ya katse bari mu je a jihar naija wane ne akan layi hula a garin da gode a can ba yawo to muna jinka to a gaskiya game da wannan ainihin abu da buhari ya sanya su amma can mu najeriya allah ya da miyagun shugabanni don saboda najeriya nan duk wani hazaƙa da ake takama da shi a duniya Allah ya hore mana masu dukkan wani abu da ake kera a duniya to abin da Allah jarabce da shu da shi miyagun shugabanni da yake ba su da kishin ainihin ci gaban Najeriya sai dai ci gaban ainihin zukatansu da 'ya'yansu kawai shine abin da Allah jarabce mu kenan ina fatan ubangiji Allah ya sa wannan Allah tabbatar da wannan al'amarin to sai mu ce a amin mai kira kenan daga jihar Niger bari mu sake komawa Kaduna wane ne akan layi To, Mamun Lalo barka da la'asariya. Yawa barka dai da yamma. To, Madalla, suna na Murtala ne, amma kuma wannan karan daga garin Rakasa ne. Yawa muna jin ka, Malam Murtala. To, muna jin ka. To, gaskiya wannan tsari ne mai kyau, saboda idan ka duba kowanne duniya yanzu za ga konan ma irin ƙasan Amerika da sauransu. kowanne shugaba yadda yake kallon kamfe ɗin shiga mulki shine cewa zai sama ma 'yan ƙasa aikin yi da sauransu ko yanzu ka duba abin da ke ake ta koran mutanen mu ma a South Africa duk suna cewa ne baki sun cika musu kasa da sauransu to ka ga mu yana da kyau a ce din ana ba da aikin a kasa amma fa dole ne wani kwarewan dole sai an nemo su fararen fatan nan idan aka samu fararen fata a ma'aikata ɗaya ko biyu ne sauran sai bayan kasa suna ga haka shi zai jike kyau da fatan za a ɗauki wannan shawarwarin mun gode. mu ne da godiya malam murtala bari mu je zaria wane ne akan layi alhaji su muna jinka wallahi ma ina murna da wanda barna ya sa hannu nan alhamdulillah Allah ya sa albarka Allah ya tabbatar da alheri ina muku da alheri Allah gode to muna godiya a alhaji isuhu daga zaria mai nage daga zaria lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga wani kira mun samu daga sokoto wani ne a kan layi kana magana da lawal adamu wasagu to muna jin kamar lawa wannan abun fatan mu ga wannan abun da aka ce za a yi na wanda wannan aiki za a samu muna roƙon Allah ubangiji Allah ya tabbatar da alheri kuma baya ga haka muna fata wanda aka yi domin su Allah ya sa abin ya kai gare su ba zama na ado an ce an sa hannu ba ya kasance kuma a ƙarshe ka jama'a na ta wanda ke kokarin aflayin kai ga su samu ba to lawal kenan daga Sokoto bar mu je Kano wane ne aka layi kuna magana da ubaidullahi likitan takalma kubara ta hayin kwari kano sai madogulo ganye. to muna jin ka to alhamdulillahi ai mun yi matukar farin ciki da wannan sa hannun da shugaba riɗi a wannan lokaci ubangiji najeriya allah ya tabbatar mana da lafiya da zama lafiya kuma wannan gidan rediyo allah ya karfafe shi kuma ina kira da allah da gwamna ganduje da excellency rabi musa kunkusa don allah su daure malam Ubaidullah ba wannan batun muke magana akai ba muna magana ne kan yadda za a samar da ayyukan yi mun gode gode kwarai ga kira mu samu daga jihar benue wane ne akan layi ni ne magaji loko sarkin yakin janar muhammadu buhari na kudu jihar benue Najeriya. to muna jin kamalan magaji dama rashin hakurin yan najeriya ne ba ka ba buhari na da kyakkyawan manufa me yasa ka faɗa yau da aka an ji amfanin da Buhari ke muna jin kamala mu wani abu da buhari yayi muna murna kana ji na jin ka saboda ka muna murna janar buhari kowa riga sani hakkin kishin talaka ne sa shi tsayawa a shugabancin najeriya kuma alhamdulillah kuma gashi ya fara nuna ma yan kasa cewa zai yi aiki to muna fatan ubangiji allah ya sa duk inda za dauke 'yan najeriya kuma ya kasance kuma aikin ya zo gare su da fatan ku tashi lafiya ni ne magaji loko sarkin yakin janar buhari na mukulli jihar benue najeriya muna godiya malam magaji daga jihar benue lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar mun samu kira daga taraba wane ne kan layi assalamu alaikum alaikum salam Eh, Abdulwaris ne da karamar hukumar Bali a Taraba. Yawa to muna jin ka. Na'am, a daman tun da jimawa a nan Najeriya akwai kwararru ta fannoni da dama. Mm. To sai dai rashin samun shugabanni za su duba su ga cewa ya kamata a samu ƙwararrun ingantattu sakamakon turawa da ake ɗaukawa daga waje. Wato kamar kana so a yi haɗin gambiza kenan da ƙwararrun turawa da 'yan cikin gida kenan kake nufi? eh na cikin gidan ma ya wadatar ba sai an ɗauko wasu ka waje ba kamar Allah muna godiya Abdul Waris daga Taraba muna kuma jihar ta Taraba har yanzu wane ne akan layi Hello na Taraba kana tare da mu eh, ina tare da ku Yau wato menene sunanka Sunana Radio Aliyu Yau wato muna jinka abin da buhari ya yi na na abin da na da tsara da wannan gwamnan ya hana ah, gwamnoni rabiu na ga kaman kana kusa da akwatin rediyon ka sai ka dan matsa daga kusa da iya akwatin kana to mun samu kira daga Niger ne yanzu Rabiu layin shi a katse na Niger kana jin mu Eh, ina jin muna jin kamuma. Sunana Muhammadu Garba Kudu, wasu local government na Jaski. Yawo muna jin ka. Dama na sha kiran ku ban samu sai dai yau. Allah ya sa na same shi. Allah sarki gashi ka samu yau. Ana so a tashi fata. To muna godiya kwarai Malam Muhammad daga Niger. har yanzu dai akwai sauran lokaci lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar to an ɗaga min hannu ma an ce lokaci ya yi halinsa muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira domin su ba da gudunmawarsu. yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice Za mu soma labarin wasannin ne da hukumar kwallon kafa ta kasar Ghana wato JFA wacce ta dakatar da babban taronta na cikon 24 da aka shirya a Ghana Mansoka Center of Excellence a Pram gobe Wannan dakatarwar dai a dalilin kai karatar da Accra Great Olympics ta yi ne a ranar Litinin. Ƙungiyar Kumasi Asanti Kotoko za ta shiga gasan cin kofin Afirka wato CAF Confederation Cup inda za ta kara da ƙungiyar Congo Brazzaville wadda su tana cin wannan wato gasa a Baba Yara Sports Stadium a ranar Lahadi amma ba tare da ɗan wasan gabanta Abbas Mohammed ba wadda saboda rauni da ya samu aka nuna cewar zai zama jinya na watanni takwasa To amma duk da cewar Abbas ba zai yi wannan wasa ba har yanzu dai kuma su asanti tana dogara ne akan sadika da yakub waɗanda da su yi mata wasan gaba a wannan karawa da dasi haka kuma wasan premier league ɗin ƙasar ghana ya shiga cikin rudani a yayin da accra great olympics ta kai karar hukumar kwallon kafar ƙasar tsara a kotu a ranar litinin abin da ya sa har yanzu ba a san inda aka nufa ba a gasar da aka shirya somawa ƙarshen mako. Daraktan fasaha na Elmina Shahs king Grant ya yi kira ga hukumar kwallon ƙafa ta ƙasar Ghana da kuma ƙungiyar alƙalan wasanni ta ƙasar Ghana da su mai da hankali a kan yadda ake alƙalancin wasanni a nan ƙasar saboda kiyaye duk wani abin da zai iya dagula wato gasan league league din kakan shekara 2017 da kuma 2018 da wannan muka so ƙarshen labarin wasannin na yau ridwanan lamuk tara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Cikin watanni sha biyu da suka wuce, kungiyar ISIS ta rasa mafi rinjaye daga yankin ƙasa da ke ƙarƙashinta da Iraki da kuma garuruwan da suka taɓa riƙewa a Siriya. Duk da haka yankunan da a da suke a hannunta dole yanzu a gyara su domin jama'ar da suka rasa mahallinsu su samu sukunin komawa inda suke kamin yaƙin ya watsar da su. Yayin da 'yan ta'addan ISIS suka gudu sun bar nakiyoyi don hana waɗanda suka gudu dawowa da kashe waɗanda suka dawo domin tsorata waɗanda ke shirin komawa muhallansu. Afirka da ƙawayenta suna ci gaba da aiki cikin haɗari don ganin sun biya wa 'yan ƙasar Siriya da Iraki buƙatunsu na gaggawa, wato komawa muhallansu. Suna aiki don kawar da nakiyoyin nan da wasu danginsu. da ƙara wayar da kan iyalai akan haɗarin da ke wuraren da hanyoyin da za su kiyaye. Misali a Siriya, ƙoƙarin haɗin gwiwa masu taimakon ganin an kawar da ragowar nakiyoyin suka yi ya kai ga samun nasarar yin safiyo da share fiye da muhimman wurare casa'in wanda ya haɗa da makarantu fiye da ashirin a garin Raqqa, wajajen shan magani da suka haɗa da asibitoci a Raqqa da Tabqa. da gadoji wuraren tace ruwan sha da kuma ganin an fara aikin ci gaba da ayyukan dawo da zaman lafiya. Ana shirin fara karantar da haɗarorin nakiyoyi a duk faɗin raka wanda ya kai ga mutum dubu talatin za su amfani da shi da suka haɗa da yara da matasa. Kawar da haɗarin waɗannan nakiyoyi da 'yan ƙungiyar ISIS suka binne wani jan aiki ne, amma wanda yake da muhimmanci na sake 'yan sassa da aka kwato daga hannun mayakan. 'Yan gudun hijira da waɗanda suka rasa mahallansu ba za su iya dawowa garuruwan da aka binne nakiyoyi masu haɗari da sauran abubuwan fashewa ba, har sai an kawar da waɗannan nakiyoyin masu haɗari. A yanzu haka ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ba da fiye da dala miliyan 104 a wannan ƙoƙarin da ake yi. Sannan ƙawayen Amurka masu aikin kawar da waɗannan nakiyoyi sun kawar da kusan tan 45 na nakiyoyin da abubuwan fashewa a Iraki da fiye da fili mai girman sukwaya mita miliyan 1.400 a Siriya. Hakanan Amurka ta samar da wasu dala miliyan 841 domin aikin soja ga Iraki da Jordan da Lebanon don sayan kayan aiki da zai taimaka wa waɗannan ƙasashe su kare kan iyakokinsu da yaƙi da ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi da ƙara horar da jami'an ƙasashen wajen tafiyar da ayyukansu. Ganin an samu nasarar murƙushe ƙungiyar ISIS shine har yanzu abu mafi mahimmanci ga ƙasar Amurka a gabas ta tsakiya. Ƙasar Amurka za ta ci gaba da tsayawa da jama'ar Iraki da Siriya da ƙawayenmu a duk faɗin duniya a yunƙurinmu na ganin mun daƙile ƙungiyar ISIS. Akwai jan aiki a gaba. Wannan shine sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanzu kuma sai labaranmu a takaice. Kwana ɗaya kafin a fuskanci barazanar dakatar da harkokin gwamnatin Amurka, shugabannin majalisar dattijai sun cimma yarjejeniyar da ta samu goyon bayan dukan jam'iyyun ƙasar biyu yau Laraba. wadda za ta samar da kuɗaɗe ga gwamnatin tarayyar ƙasar har na tsawon shekaru biyu amma ta kyala batun shige da fice mai sarƙaƙiya. Shugaban 'yan jam'iyyar Democrat masu rinjaye a majalisar mai wakiltar New York, Chuck Schumer, ya ce mu, mun cimma yarjejeniya mai kyau ga jama'ar Amurka. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya faɗa yau Laraba cewa nan ba da jimawa ba, Amurka za ta sanar da sanya takunkumi mafi tsanani kuma wanda ba a taɓa amfani da irinsa ba, da zama karya tattalin arzikin Koriya ta Arewa. Da yake magana bayan ganawarsa da Firayim Ministan ƙasar Japan Shinzo Abe, Pence ya ce Amurka za ta ci gaba da matsawa Koriya ta Arewa lamba har sai ta daina shirin makamanta na nukiliya da makamai masu linzami gaba ɗaya. Shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya yi ganawa kwanaki biyu a jere a yau Laraba tare da mataimakinsa Cyril Ramaphosa abin da ke ƙara ruruta raɗe-raɗen da ake yi a kan cewa shugaba Zuma zai yi murabus. Ramaphosa wanda a watan Disambar shekarar da ta gabata ya maye gurbin Zuma a matsayin shugaban jam'iyyar African National Congress, jam'iyya mai mulkin kasar. ya ce suna sa ran kammala tattaunawarsu su kuma ba da rahoto ga kasar a 'yan kwanaki masu zuwa. masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wato karfe 5 kenan na safe agogon Ghana za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com idan ana so a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo in zama da maryam dauda da ta tayani gabatar da shirin sai julie leathers rashin da ta haɗa mana shirin baki ɗansa kamar da ji sai injiniyan mu wagner robert mahmud lalu ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc